kaddara zai faru a hannun Amirawa bisa abin da ya same su na ibtila'i na rasuwan sarkin gobir wanda ajalinsa ya kaddara zai faru a hannun 'yan bandit ma'ana fulanin daji masu garkuwa da mutane alhamdulillahi a duk abin da za mu samu kanmu mu yi haƙuri musiba kowace iri ce muƙaddara fararriya ce kuma tsararriya ce daga Allah Allah yana cewa ma a sabaka min hasanatin famin Allah wa ma sabaka min sayyi'atin fa nafsika a ƙarshe sai Allah ce kul kullum min indillah fa ma li ha'ula'i qaumi la yakaduna yafqahuna hadisa Allah ya ce abin da zai same ka alkhairi ko sharri ka jingina wannan abun ga Allah kul kullum min indillah babu wani abu wanda zai faru da kai ce Allah ya riga ya rubuta a cikin allon kudiransa cewa wannan abu zai faru da kai to lallai muna kira ga yan uwan gobirawa wanda wannan ibtila'i ya faru na rasuwar sarkin gobir Allah subhanahu wa ta'ala ya sa ya huta Allah tabaraka wa ta'ala ya kuma gafirta masa hakikalin gaskiya Allah ya tabbatar da jarrabawa a cikin al'ummar musulmi za mu samu kanmu a cikin kwatankwacin irin waɗannan jarabawa to idan irin waɗannan jarabawa ya same mu me ya kamata mu yi Allah ya gaya mana wala nablu kun bi shay'in min al kawfi Allah ya ce wallahi za mu jarabce ku da wani abu na tsoro wal ju'i da yunwa mu dai wannan aya ga baki ɗaya abubuwan da Allah ya faɗa a cikin ta na jarraba mu 'yan Najeriya babu wanda ba ma ciki amma a ƙarshenta za mu je ci mu yi haƙuri ko mun san annabi yana cewa innan nasara ma'as asabari lallai cin nasara yana tare da haƙuri Allah ya ce wal ju'i a zan jarabce ku da yunwa wallahi mu yan Najeriya muna cikin yunwa abinci ma ya gagara waɗansu su ci sau biyu a rana wani gidan ma sau ɗaya ake cike wani gidan ma ba a samun damar cin abincin wannan jarabawa Allah ga yayi mana wa naqsin min al amwali sanan zamu jarabce ku da rashin dukiya talauci ya yi wa musamman mu 'yan arewacin najeriya babu kuɗi amma da kuɗi kayayyakin da za a yi a juya a yi tasirifin abincin su ma sun zama masifa sun zama wani abu abusi sana Allah ta zan jarabce ku da rasa rayuka da rasa rayuka wannan rasa rayuka da muke wallahi jarabawa ce duk musulmin mumini ya zama in waɗannan abubuwa suna faruwa ya ƙudurce a ran shi kamar fassarar wannan aya ne da Allah ya ce daman zai mana haka wal anfusi was samarati sanin ƴaƴan itatuwa su ma zamu jarabce ku da rashin su ga sunan ba su yawaita a gari ba abubuwa duk sun yi kunci abubuwa duk sun yi karanci Allah ka yayi mana sai Allah ya ce wa bashir sabirin amma kai bishara da masu haƙuri kamar an ce su waye masu haƙurin sai Allah ya ce allazina idza asabatuhum musibatu su ne wanda in musiba ta same su kalu inna lillahi abinda suke fada sai su ce inna lillahi mu ga Allah muke wa inna ilaihi raji'una kuma gare shi zamu koma hakikanin gaskiya wannan abu da ya faru da sarkin gobe zalunci ne kuma ƙetare iyaka ne kuma rashin imani ne na 'yan bandit ma'ana fulanin daji ya ku fulani ku ji tsoron allah ku sani fa rai kwaya ɗaya ce duk mutumin da ka yi amfani da dama kana shaken numfashi ka ga bindiga ka kashe shi ka sani kai ma ba za ka dawo ba a duniya wannan aiki da kuke yi ya ku fulani muna fitowa muna muku nasiha ta wani bangaren muna neman a zauna lafiya ta wani bangaren muna faɗa ma al'umma da gwamnati a yi sulhu da ku kar ku kashe kowa kar a kashe ku to abin naku kuma ya fara wuce gona da iri ya ku fulanin daji abin naku ya fara wuce gora da iri sarki mai daraja mai kima irin wannan a ce a gayyace shi taro a kan hanya ku kama shi ku dake shi ku ji mai ciwo a ƙarshe ku kashe shi wannan ya nuna cewa daman ba kun kama shi don neman abin fansa ba ne akwai ta ciki na ciki akwai abin da ake shiryawa kuma alfarman manzan Allah duk wanda yake da hannu a kashe sarkin gobir Allah sai ya tona mai asiri wallahi muna nan mun sanya addu'o'i baƙaƙen addu'o'i da duk wanda yake da hannu a cikin wannan aiki sai Allah ya tona mai asiri kuma sai Allah ya kaskantar da shi sai Allah ya wulakantar da shi duk wanda ya da manzo Allah gaskiya ne to zai yarda da maganar manzo Allah gaskiya ne manzo Allah ya ce addu'a sayful mu'mini ita addu'a ita ce makamin mu'mini to wannan makamin mun rike ta kuma za mu yi ta aikawa da ita lailan wanhara baƙaƙen addu'o'i wanda duk wanda ke da hannu a cikin wannan aiki wallahi sai Allah ya tona ni asiri kuma sai Allah ya tabbatar da shi a hakikanin gaskiya ba ku kyauta ba fulani daji yan kidnapping ba ku kyauta ba kuma wallahi al'azimu ku guji fushin al'umma duk da dai mu ba za mu gushe ba muna ba al'umma haƙuri ba za mu gushe ba muna tausan al'umma saboda a hakan mun san akwai manufan waɗansu waɗanda ba sa son ci gaban arewa tabbas akwai waɗanda suke so su ga sun haɗa faɗa tsakanin hausawa da fulani wannan sanadiyar ne ma ya sa mu a matsayinmu na malamai masu isar da saƙon manzon Allah muke tsayawa tsakiya wani lokaci mu ce a ba fulani haƙƙinsu a ba ainihin eh, manoma haƙƙinsu a ba makiyaya haƙƙinsu a ba 'yan gari haƙƙinsu a ba matakan tsaro haƙƙinsu ma'ana muna ƙoƙarin yin wa'azin kwantar da tarzoma muna yin muna ƙoƙarin yin wa'azin wanzar da zaman lafiya a tsakani kowa a bashi haƙƙinsa ba wani muna yin haka don komai ne don wanzar da zaman lafiya a ƙasarmu Najeriya a ɓangaren mu ta arewa to amma sai ya zama kullum muna muku wa'azi muna jin hankalinku ya ku fulani da wani ɓangaren kuma muna nema muku sassauci daga mutanen gari ta wani ɓangaren muna nema muku sassauci daga wurin gwamnati ta wani ɓangaren muna nema muku sassauci daga wurin 'yan sa kai saboda a zo a haɗu a zauna a sulhu a zauna lafiya to amma abun na fa ya fara wuce gona da iri ya fara wuce gona da iri shin ya ku fulani ba ku san cewa kuna da yan uwa kuma fulani a ko'ina a duniya ba ya ku fulani ba ku san cewa yan uwanku fulani suna shigowa cikin birni ba ya ku fulani yanzu in aka ce duk abin da kuka yi shi za a yi muku kuna ganin za a zauna lafiya shin kun kama bahaushe sarkin gobir kun kashe yanzu idan gobura suka ce ba su yadda ba su ma duk inda suka fulani za su kama su kashe za a zauna lafiya kuna ganin za a zauna lafiya a ƙasar to wannan wallahi mun gano akwai sa hannun waɗansu makiya arewa akwai sa hannun waɗansu makiya zaman lafiyar najeriya da wannan ne muke eh, muke tattausan muke tausa muke ainihin ba da haƙuri ga dukkanin wanda itila'i na na yan bandit ya fada kan shi don a zauna lafiya amma ba wai dan ana jin tsoron tashin hankalin ya barke ba yanzu ku fulani ne musulmai ne fa ku sannan waɗanda kuke kashe su musulmai ne arewacin najeriya a matsayin ku na fulani ka zo ka da musulmi kai ma kana musulmi ka je ka faɗa ma allah ne saboda shi wannan sarkin ya ƙi da haɗin kai na ga bidiyon shi da ya zo ya ce wallahi azim da abin da ke faruwa a cikin sabon birni bai taɓa ba da haɗin kai da waɗansu daga cikin ɓata garin mutane da suke shiga cikin wannan tafiyar don neman abin duniya ba ya rantse ma al'umman garinsa kuma ba zai taɓa yadda da haka ya ba da haɗin kai ba da wannan ne aka haɗa baki da wannan ne aka haɗa baki aka zo aka ɗauke shi aka je aka yi mai kisan gilla kisa na wulaƙanci wallahi ku sani inna rabbaka labil mirsad lalle Allah subhanahu wata'ala yana madakata ku sani ya ku fulanin daji wallahi azim ku ji tsoron Allah ku ji tsoron gamuwarku da Allah ku ji tsoron kuma fushin al'umma ku ji tsoron fushin al'umma a ranar da aka ce fa wannan abin da kuke yaƙi ci yaƙi ci wa a cikin dajin da kuke karkarin guda nawa ne ku idan al'umma suka ɗauki makami suka shiga cikin dajin minti ne za a ƙarar da ku amma fa ana lallashin al'umma ne ana lallashin mutane ne saboda ɗin kuma mutane ne yau dole a ji tsoron fitinar da ba wanda ya jawo ta kadai take fadawa ba wata ko sai la tusiban da zalamu minkum khassa kar a zo da wanda suke cikin tafiyan da wanda ba sa cikin tafiyan a haukan su kuma mu zo mu karar da junan mu yamu yamu kuma waɗanda suke makiyan mu suna gefe suna mana dariya wannan yana nuna cewa lallai ana safan sirrin naku ya ko fulanin daji wannan yana nuna cewa lalle kuna da masu gidan da in sun so a kashe mutum za a kashe shi in sun so mutum ya rayu zai rayu to ku sani duk wanda yake sanya ko kuke aikata wannan aiki shi kuma bai kai ga Allah ba Allah ya hana musulmi ya kashe musulmi Allah ya hana Allah ya hana musulmi ya kashe musulmi Allah ya hana wa mai yaktul muta'ammidan fa jazaohu jahannamu khalidan fiha yanzu a matsayin ku na fulani kun yi kun samu sarkin gobiyar Allah ya masa rama kun kashe yanzu in goburawa suka samu wani sarki na fulani suka kashe wannan ya samu wannan ya kashe wannan shi kenan fa rigima ta barki tsakani shi kenan fa rigima ta barki tsakani abinda waɗansu makiya suke bukata ya tabbata a gare mu Abin da waɗansu maƙiya suke buƙata shi kenan ya tabbata a gare mu arewa ce da mun ba a mu zauna lafiya yana daga cikin dalilin da yasa muke fitowa wani gudun kula kula ne mu ba ku rashin gaskiya wani zubin mu ba ɗan sa kai rashin gaskiya wani zubin mu ba gwamnati rashin gaskiya wani zubin mu ba mutanen gari rashin gaskiya ba muna yin haka ba ne saboda komai muna yi ne saboda mu tsaya tsayin mu tsaya tsakiya don mu ga mun da zaman lafiya ta hanyar wa'azi a cikin al'umma amma wallahi al'azim wallahi al'azim wallahi al'azim mu almajirai muna da muryan da halcin da almajiran da wallahi in muka faɗa mummunan abu ko muka ba da umarni da mummunan abu al'umma za su ɗauki makami kuma za a shiga cikin daji amma ba mu da niyyar ba mu da ainihin manufar mu ga ana zubar da jini yanzu Allah ya ce la iraqatu dami imri'in muslimin ahwan inda Allah min zawali dunya wa ma fiha wallahi da azubar da jinin musulmi guda daya in ji manzon Allah ya ce gara duniya da abin da ke cikin duniya ta ƙare. sannan ya ko kuma gwamnati gwamnan Sokoto an ce fa wannan bawan Allah taro ne za a yi da sarkin musulmi da kanshi ya gayyace shi taron amma a hanya aka kama shi taro ne fa za a yi ba sarkin musulmi ya gayyace shi wannan taro a hanya aka kama shi yanzu a ce mawaƙi mawaki mamar shi ta fi maman sarkinmu maganin kukan mu. a ce yau a ce wai mamar rarara an kama ta gwamnati ta ba da kuɗi an an sota amma ce ga sarki lamba ɗaya mai daraja a cikin ƙasan gobir a cikin sabon birni amma a kama shi amma a ce ran maman rara ya fi ran sarki wanda yake jagoranci da adalci sarki mai gaskiya ya ku shugabannin najeriya kun yi adalci ku iya ba da kuɗi a an so mamar mawaƙi daga hannun bandit ba a kashe ta ba amma sarki ne mai martaba ne daraja lamba ɗaya a ƙasa a gari masarautar da taɗa tana ɗaya cikin masarautun da ainihin shek usman ɗan fojo ya kafa amma ce ku bar shi ya kai shi ya kai gwamnan sokoto ya kai sarkin musulmi kai ka gayyace shi ko kai ba ka da kuɗin da za ka iya bayarwa an so kai ba ka gayyace shi to duk wanda yake da hannu a bisa kashe wannan bawalan Allah ka tona mai asiri Allah ka wulakanta shi Allah ka tozarta shi Allah ka sai wulakantacciyar mutuwa fiye da irin mutuwar da ainihin sarkin gobere Allah duk wanda yake da hannu a bisa kashe wannan bawan Allah sarkin gobir Allah ka wulakanta shi Allah ka ɗaiɗaita shi Allah ka ci masa mutunci Allah ka haɗa shi da ainihin bala'in duniya da lahira kowa ne ne a Najeriya amma a ce wai ran mamar mawaƙi ya fi ran sarkin sarki daga cikin sarakunan musulunci ya fi ran shi daraja a wurin shugabannin ƙasar najeriya gwamnan sokoto ka yi alkawari za ka kiyaye mutuncin waɗanda suka zaɓe ka da lafiyansu da rayukansu a kama mutum a yi mai bidiyo ya gaya muku cewa kwana ɗaya rage in ba kai wannan kuɗin ba za a kashe shi ku bari a kashe shi wallahi ku sani inna rabbaka la bil mirsad lalle Allah yana madakata yana madakata kuma wallahi billahi allazi la ilaha illa huwa wannan abin da ake mana cin kashi a arewa ya ishe mu na rantse da Allah wannan abin inda a ƙasar yarbawa ake yi wallahi ba za su yadda ba wallahi tallahi a ɗauke wani sarki na yarbawa a je a yi mai haka wallahi tallahi ba su yadda ba sai dai mu arewa an rena mu to ku sani duk wanda yake da hannu akan wannan abin alfarman annabi nan gaba kanshi abin zai faɗo duk wanda yake da hannu akan taɓa kashe sarkin gobe alfarman Manzon Allah kan kanshi basifar da bala'in za ta dawo man hafaral bi'ira li'akiyil muslimi wa fihi annabi ya ce duk wanda ya gina ramin mugunta ga ɗan uwansa to shi zai faɗa ciki shi zai faɗa ciki ku duba akwai wani fa akwai wani fa da ake kira mohat tsakanin ya su ya su mawaka ne fa bai rabe ne aka sa mai guba a cikin abin sha ya mutu amma ka duba yadda yarbawa sai da suka fito sai da aka biya su diyan mohat ba ma musulmi ba ne ba ma musulmi ne sai da aka biya su diya ba su yadda ba an kashe mawat mawaki mawaki aka kashe a nan cikin kasashen larabawa mohat sai da aka biya su to wannan cin kashin da ake mana arewa wallahi ya ishe kuma wallahi tallahi ya kushewa gabanin arewa ya kushewa gabanin najeriya wallahi wallahi wallahi wallahi ku shiga taitayinku ko muna gaya muku wallahi ku kiyaye fushin talakawa ku kiyaye bakin talakawa a kanku ku kiyaye lokacin da talakawa suka ƙara kawo wuyan da za su iya mallakan abin da za su kare kansu kamar yadda ake yi a kudu wallahi wuraren zaman ku ya gagare ku zama kuma matuƙar ba za ku mai da hankali ku yi adalci ba wallahi wuraren zaman ku kuma sai ya gagare ku to wannan matakin ne ba masu a kawo shi yasa kullum muke wa'azi muke kwantar ma da matasa hankali muke ba su haƙuri to amma ku sani wattaqu fitnatan la tusibanna lazina zalamu minkum kasha ku ji tsoron fitina da in ta zo wallahi ba kan wanda ya jawo ta kadai za ta fada ba muna addu'a ga wannan sarkin gobiyar Allah tabaraka wa ta'ala ya kai rahama kabarinsa Allah ya jikansa Allah ya gafarta masa muna kira ga dukkanin ilahirin yan uwansa na jini da yan uwansa na musulunci inda suke a duniya a yi haƙuri daman Allah ya ce kullu nafsin za'iqatul mauti idan akwai masu ɗaukan wani mataki akai a yi haƙuri wallahi Allah ya rubuta mai ba zai wuce wannan ranan ba ita ce sa kuma lokacin ne Allah ya yi zai bar duniya to saboda haka duk wanda yake da niyyar cewa ba za mu yadda ba sai mun tada tarzoma mu ma da inda muka ga fulani sai mun kashe a yi haƙuri kada a haka mu miƙa ma Allah lamarinmu wa fawwidu amri ila Allah inna Allah basirun bil ibad mu mika Allah wa Allah al'amarin mu Allah na gani wannan rasuwa mu aka yi ma ni ma mai barota da kuke gani da a zaune a nan bagoburi ne bagoburi ne wannan dan uwana ne jinin jikina ne yadda in an taɓa ɗana na jikina yadda an taɓa mahaifina haka sarkin gobir mahaifi ne a gare ni domin ni kaina ba gobiri ne ɗan jega na shafa ɗan asali na ni ba gobiri ne ɗan jega to ina kira ga dukkanin yan uwana goburawa na duniya na najeriya na nijar na kamaru na chad da mu yi haƙuri in muna da wata niyya ta ainihin ɗaukan fansa akan abin da aka yi mana mu yi haƙuri mu bar allah zai ɗaukan mana fansa. mu miƙa al'amarin mu zuwa ga Allah mu yi haƙuri duk abin da ake nema a haɗa mu na tashin hankali na baɗa ya juna mu mu miƙa wa Allah lamari Allah zai bana magani mu yi haƙuri mu yi hakuri Allah na nan inna rabbaka labil mirsadi da wannan nake cewa yan uwa mu koma ga Allah mu ji tsoron Allah rai dai ɗaya ne in ka fitar da na wani kai ma wata ranar naka zai fita ko ka sani ko baka sani ba Allah ba zai taɓa barin wani ya dawoma a duniya ba laukanatin duniya ta dumu liwahidin lakana rasulillahi fiha mukhalladan da duniya za ta dawoma ga wani to da manzon Allah shi zai dawoma a duniya walakin na hatamna wa yabna na imuha sai dai duniya za ta ƙare mutane cikin duniyan ma za su ƙare ni'imar duniyan ma za ta ƙare kullum man alaiha to gidan da ba girman gidan zama ba me na tashin hankali da sai ka dawo a cikinta wadaka yan uwa sarkinmu babanmu sarkin gobir muna fata allah tabaraka wa ta'ala ya ji kansa ya masa rahama muna kira ga dukkanin malamai da limamai musamman limamin juma'a duk inda kuke a duniya ranar juma'a kowa ya niyya daga nan masallacinsa a yi mai salatul ga'ib tunda yadda labari ya zo mana watakila an ce basu ma ba da gawan nasa ba sun birne shi ne to ba dole ne su mai sallah ba in sun mai sallah ma sallan irin wa'innan mutanen akan mutum kai ma ka san wannan makomar wannan sallah to muna kira ga dukkanin limamai ya zamanta cewa daga duk inda kuke a duniya sarkin gobir to ai mai salatul ga'ib eh, akwai salatul ga'ibi ma'ana sallan wanda baya nan ana tunanin mutum ya mutu a cikin ruwa ba a gan shi ba ko ya mutu dabbobi sun cinye shi ko abin da ya kama da haka to lallai ilalla za a iya yi mai sallah daga duk inda mutane suke to muna fata da Allah a yi ma wannan sarkin gobe salatul ga'ibi ranar juma'a Allah ya lallabe shi da rahamsa. kurakuran shi da ya gabatar a duniya kuma Allah ya gafarta masa alfarma annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam na tuna akwai wani saukan karatu da aka yi a zaria tun kafin a fara sace-sacen nan sarkin musulmi ya halatta marigayi sarkin zazzau ya halatta ina je ku tafi da ne buɗe makaranta nema a lokacin ina iya tunawa ina ji wani yana da rikodin eh, akwai rikodin na ce ya kamata a shiga dajin nan a yi ma mutanen nan wa'azi a mai da su mutane duk shugabannin na nan lokacin gwamna nasiru yana nan ba mai damuwa suna tsammani abin zaka muke maganan nan babu wata al'umma babu ta da za ta keɓe wani ɓangaren ta ce ba ruwanmu da shi ba ilimin shi ba addinin shi ba komai na shi kai budget ɗin ma da muke ba ruwanmu da shi a ba mukiyar wannan umma in ta sami wannan ta samu sojoji shirye ta halaka ku ko kai ne ko kai a gidanka kana da 'ya'ya sai ka samu yara biyu ko uku ka ce ba ruwanka da su suna can kasuwa cikin jama'a yaran nan naka ko kai din nan sai sun maka fashe an ce ku wayo ba ne sarakunan ba ne malaman ba ne hukuma ba ne jami'an tsaron ba ne jami'an yan jaridu ni kaɗai ne nake ɗan talaka ma a yaƙe su a yaƙe su kai akwai sojojin da za su yaƙe su ne babu ai dan na gane na san babu ne na ce ku je yi wancan akwai sojojin Allah bari ya zo mana cewa safin gobe na sabon birni yan ta'adda sun kashe shi Allah ya mishi rahma ya gafarta mishi Allah sa wahalan da ya yi a wurinsu ya zama mishi kafara wato wannan abu da ya faru yana da darussa da yawa amma mu mutane ne ba ma ɗaukan darasi daga abin da ke faruwa ko abin da ke faɗa Allah ke gaya mana wata ko fitnatan la tusibanna na zalamu minkum khassa wa alamu anna Allah shadidul iqab ku ji tsoron fitina fitna in ta zo za ta shafi kowa da kowa yau fiye da shekara uku kuna cewa mun hango abin tsoro ga kuma hanyar da za a bi a shawo hannun hanyar nan na ɗaya ba mai kula ba wanda ya damu ba wanda ya damu ba taimako na shawo kai. na farko kuma rena kanshi addinin kuma da ƙarfin addinin musulunci domin da muka yi yunkuri muka kutsa muka shiga mun je musu da sunan ƙalallahu ƙala rasulullah mutane ne na tuna akwai wani saukan karatu da aka yi a zaria tun kafin a fara sace-sacen nan sarkin musulmi ya halatta marigayi sarkin zazzau ya halatta ina ji tafi da ne ya yi da makaranta a lokacin ina iya tunawa ina ji wani yana da rikodin ɗin shi don eh, akwai rikodin ne na ce ya kamata a shiga dajin nan a yi ma mutanen nan wa'azi a mai da su mutane duk shugabannin na nan lokacin gwamna nasiru yana nan ba mai damuwa suna zamani abin zaka muke magana nan babu wata al'umma babu da za ta keɓe wani ɓangaren ta ta ce ba ruwanmu da shi ba ilimin shi ba addinin shi ba komai na shi kai budget in ma da muke ba ruwanmu da shi a ba wannan al'umma in ta sami wannan ta samu sojoji shirye ta halaka ku ko kai ne ko kai a gidanka kana da 'ya'ya sai ka samu yara biyu ko uku ka ce ba ruwanka da su suna can kasuwa cikin jama'a yaran nan naka ko kai din nan sai sun maka fashe an ce ku wayo ba da Sarakuna, ba wanda da damu malaman ba da damu hukuma ba da damu jami'an tsaron ba da damu yan jaridu ni kaɗai ne nake ɗan talaka ma a yaƙe su a yaƙe su kai akwai sojojin da za su yaƙe su ne babu ai dan na gane na san babu ne na ce ku je a yi wancan akwai sojojin Allah kun rena addinin musulunci kenan muka tara abin da aka dan tara muka aika malamai suka je malaman nan sun yi marhaban da malaman nan yau tsamanin ka da an ci gaba da aika malamai sun san su ciki da bai domin mutum biliyoci in bai da wanda yake jin kunya to zai barna amma ko wani yana jin kunya shi zaka ga ya ba sa jin kunya kowa to amma shigan malamai zai sa su fara ganin mutuncin malamai da darajar malamai da darajar addini ana koyar da su suna kuma istijaba akwai wanda suka istijaba a ba wanda ya damu kai sai ma sharri sharri sharri abinda nake gaya mutane wallahi babu wanda ya tsira domin yanzu a kasan nan ba mai mutunci waye ba za a yi ma wannan ba akwai wanda ba za a yi ba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 inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah yana faɗa mana alladina iza asabatuhum musibatun ƙalu. inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahma wato ubangiji madaukakin sarki ya gaya mana cewa wato idan musiba ya samu al'umma to abin da ya wajaba ga al'umma shine faɗin inna lillahi wa inna ilaihi raji'un shine Allah ke gaya mana su ne mutane muminai su ne wa'inda idan musiba ya same su abinda suke fara da shi shine alladhina yaza asabatun musibatun qalu inna lillahi abinda suke fara faɗi shine inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wannan kalma babu wani kalma da tafi wa musulmi a lokacin saukar musiba fiye da wannan kalmar muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta ma wannan sarki na gobe. wannan kisa da aka masa na gilla Allah subhanahu wata'ala ya ɗau mataki akan wannan al'amari Allah subhanahu wata'ala ya ɗauki wato taimako nasa baki ɗaya zuwa ga dukkanin al'ummar musulmi shi kuma Allah gafarta masa dalilin wannan sako a gurguje ta'aziyya ne zuwa ga dukkanin al'ummar musulmi baki ɗaya da farko muna mika ta'aziyya zuwa ga shi iyalan wannan mutumin mai girma ta'aziyyar da ya zamto kamar wato ta'aziyya ne namu baki ɗaya saboda wannan kisan gillan duk wani mai imani zai ji cewa an masa wannan abu ko da a ce ba musulmi ba ne ba musamman kuma ta'aziyyan nan ya kai ga dukkanin 'yan arewa 'yan arewa alal haƙiƙa wannan yana cewa muna cikin haɗari idan da za a ce sarki mai daraja mai alfarma kamar sarkin gobir za a masa irin wannan kisan kisan da ba a yi wa a arewa kuma ya zamto an yi shi yadda ka san shaho ya ci shirwa a cikin jeji babu wanda ya san labarin to alal hakika ana cikin tashin hankali ya ƙara tabbatar da cewa alamun rashin tsaro ya ƙara tabbata a gare mu da karshe kuma kira ga su hukuma wannan abubuwa da yake faruwa alal hakika sakaci ne na mutum biyu zuwa mutum uku na farko 'yan ta'addan da suke aiwatar da wannan abu alal hakika ba su nuna imani a cikin wannan al'amarin domin duk wanda aka ce dattijo wanda ya shekara har saba'in da ko da ba a ce sarki ba ne ya zamto su masa irin wannan rikon su tozarta shi su wulakanta shi wulakancin da ba mu taɓa ganin an yi wa dabba a ɗauko sarkan kacan mashin a ɗaure kafansa da shi ya yi kwana da kwanaki akan wannan al'amarin kuma sannan a zoko bidiyo gashi jikinsa an faffasa jini har ta gefen idansa sannan kuma a ɗaure shi yana al'umman musulmi ina roƙonku don girman Allah don girman manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ku taimake ni ku cece ni da wanda ya ji sakon nan da wanda yake ma ko ma wane ne ina roƙo alfarman annabi sallallahu to muna kyautata cewa wannan roƙo da yayi da Allah da kuma neman ceto da yi na manzan Allah Allah ya karbi roƙonsa annabi kuma ya cece shi sannan kuma wannan rashin imani da suka yi su sani jinin mumini kwaya ɗaya ya fi ɗakin ka'aba girma a wajen Allah amma kuma basu lura da wannan ba tozarta mutum dattijo irin wannan shi ma haɗarin nasa shine a jefa wasu al'umma a cikin ta'addanci haɗarin wannan shine a jefa wasu al'umma a cikin ta'addanci wanda da yawan mu muna ganin cewa kullum muna kira ga gwamnati wayannan 'yan ta'addan wasu ma dalilin ta'addancin su iyayensu aka tozarta ko kuma dabbobinsu ne ma suke ce an tozarta muke cewa lallai in sun tuba ya kamata a kula da su amma sai zamto su kuma suna kokarin su forcing su turo wasu su shiga cikin frustration su fara yin wasu irin al'amura a matsayin kawai su ma suna neman su ɗauki mataki wannan al'amari ne wanda yake mafi muni lallai wannan abin da suka babu imani a cikinsa kuma Allah subhanahu wataala ba zai bar wannan al'amarin ba wannan tozarta al'umman musulmi ne baki daya tozarta al'umman hausawa ne baki daya tozarta al'umman fulani ne baki daya tozarta arewa ne ma ga baki daya da gwamnatin najeriya ga baki dayanta abu na biyu su hukuma wannan al'amari duka a duk lokacin da irin wannan ya faru ana ɗaura alhaki wa gwamnati domin gwamnati ita ce take da ikon tun da kansu 'yan ta'addan ta nema musu kyakkyawar rayuwa ta hanyar samun ilimi da wadatacciyar makarantu da wadatacciyar tsari na adalci ta yadda zai zamto babu wani wanda zai ta'addanci tare da saukin rai har ya kai ga cewa dan ta'adda zai iya yin ta'addanci ya nemi a bashi kuɗi kuma a kai mai kuɗin ya ce a kai mai wayoyi kuma a kai mai wayoyin amma yana nan a kwance ba abin da ya faru da shi hukuma bata san yadda yake ba amma da yanzu an ce wani lamari ne na zanga-zanga wani abu ne na zaman lafiya na lumana yanzu aka ji an ce an yi tracing an kama wani an kama ne. an iya kama telan da yake dinka kaya wa wanda suka fito tutan zanga-zanga amma har yau ba a taba kama telan da yake ɗinka wanda suke saka kakin soja a matsayin 'yan ta'adda ba wannan wato kaga akwai sakaci na hukuma wanda muna kira mun san cewa gwamnati suna iya kokari a wasu wajajen suna iya kokarin su ma ba san su bane su ga irin afkuwan wannan abin amma yana da kyau su fahimci cewa tsarin da suka ɗauko domin take wannan abin fa ba tsari bane don inda tsari ne da zuwa yanzu ya kamata a ce an samu sauƙin wannan bala'in da yake faruwa amma me yasa kullum bala'in ci gaba yake yi ya ke kuma baya ya kamata hukuma su gane cewa tsarin da suka ɗauko ba tsari ba ne na neman mafita wanda wannan al'amarin gwamnati ta sa sakaci ta wasu abubuwan tunda wannan lokacin da ya fito kwana kusan sama da awa talatin yana wannan halin an ga bidiyon sa mobat wanda yake wani ne mawaki ba a sansa ba ba shi da asali ba yi wakiltar mutum biyar a cikin al'umman mutanen sa a lagos amma kawai bidiyon bidiyonsa aka samu bayan ya mutu yana kokawa yana kiran al'ummansa ba a iya zama ba sai da ya zamto an tashi hankalin duniya baki ɗaya sai da aka samu masa adalci amma wannan sarki ne wanda yake wakiltar al'umma ɗaya daga cikin wato mutuncin arewa da mutuncin najeriya gabaki ɗaya amma ga shi nan kafin ya mutum yana hannun 'yan ta'adda wanda abin bakin cikin labarin da muke ji ma shine ya ma tashi yana hanyar nema wa al'ummansa mafita ne kamar yadda bidiyoyinsa sun dinga bayyana mutum ne mai kishin al'umma wannan halin da yake cikin a ciki aka tare shi shekara arba'in da kusan biyar yana aiki wa gwamnati shekaransa saba'in da biyu amma kuma ya fito yana kuka ga jini ga ɗan uwansa ɗansa a gefensa ana dukan shi da sanda yana ihu amma duka wannan abun ba wani sarki da ya fito ya yi magana a wannan lokacin so ko a ce wato masarautar najeriya ga baki daya a ce tun daga kan shi sultan da sauran sarakunan mu kakaf su zama su ce to ga abin da ya faru dan uwansu ba su yadda ba su tashi a take su tafi gidan shugaban kasa kowa ya nemi gwamnansa su je su su nuna cewa lalle wannan al'amarin ya kamata a yi takalin ɗinsa a yi kira da babban murya bayan ya san daga awannin da in ya wuce zai mutu amma wannan al'amarin bai faru ba lamari ne wanda kowa ya nuna cewa ashe idan dai sa za a masa haka to ashe sauran yan gari karabici ne kowa ma da a kona shi da ka san yayi ba wanda zai ji labari dama an jima ana kisa irin wannan kisan wulakanci wani labarin ma in ka ji ba zai faɗu ba labari ne mai muni ka an ce yan bandit sun yi kaza yan bandit sun yi kaza bandit sun yi kaza labari ne mai muni da aka raba sojoji a jihohi da garuruwa ashe duk muna da wa'annan security amma wa'annan bandit din suke kwance a daji suka hana mu sakewa yanzu bandit din nan har an kai matsayin ana amfani da su in ana so a cutar da wani don Allah don girman Allah mu yi haƙuri mu haɗa kai mu yi haƙuri mu haɗa kai mu yi haƙuri mu haɗa zukatanmu guri guda shi alƙur'ani in ya zo magana cewa yake a haɗa zukata shi kuma bahaushe sai ya ce haɗin kai sai ka ga kan wannan da kan wannan sun haɗu amma ra'ayi bai haɗu ba amma idan zukata suka haɗu guri guda sai ka ga an samu alkai are wannan namu an jarrabe mu da bandit arewa ƙasa ce ta noma inda za a ba da dama a janye wannan bandit din a samu ingantaccen tsaro ko ina tabbatar maku noman da za a yi a afirka matukar gwamnoni sun ba da haɗin kai sun kawo kayan noma na zamani matukar federal gamman ta ba manoma a rancen kuɗaɗe ko tallafi na kuɗi don yin noma wallahi za mu iya noma abin da zai ciyar da afirka amma saboda tsabar lalacewa da rashin haɗin kai da ke juna da hasada muke yi ma junanmu an kasa tsayawa a haɗa kai a kori bandit din nan a samu ingantaccen noma a arewacin ƙasar nan don allah shugabanninmu a yi ƙoƙari a haɗa kai a jara waɗannan abubuwa yau in aka raba ƙasar nan hudu kamar yadda ake so a yi yanda ake maganganu ana kawo maganganun kamar wasa idan yau aka raba kasan nan hudu yarabawa suka dauna su kasan yan sawu sawu suka dauna su kasan ibo suka dauna su kasan mu arewa aka banmu da namu kasan to ba mu tanada wa kanmu yadda za mu riƙe gwamnatocin jihohinmu ba domin yarabawa suna da teku wadda kullum ake shigo da motoci da injina da kayayyaki daga kasashen duniya kudin harajin da suke samu a kullum za su iya samun sama da miliyan daya idan suka tara shi duk kasashen su na yarabawa za su iya rike kansu yan sawun sawun suna da rijiyoyin mai crude oil a kwance su ma za su iya rike kansu su ma ibo suna da ruwa kuma makera ne kuma 'yan kasuwa ne su ma za su iya rike kansu to mu me muka tanada wanda za mu iya rike kanmu in an raba kasar ta zama haka ina roƙonmu ina kira zuwa gare mu mu yi ƙoƙari mu haɗa kai yanzu bandik ɗin nan har an kai matsayin ana amfani da su in ana so a cutar da wani yanzu duk wanda ya dubi midiya daga jiya zuwa yau kaga abin da ake yi ma mai martaba sarkin gobir na isa sarki mai daraja a jihar sokoto ƙarƙashin daular usmaniya a je a kai bawan Allah nan daji a ɗaure mai hannuwa a riƙa dukan shi duk ga jini ya ɓata jikin shi wace irin musiba muke ciki a kasar dubi yadda aka taɓa yi ma alaramma Ahmad Suleiman Ibrahim aka ɗauke shi aka kai shi daji aka ci gaba da wulakanta shi dubi yadda aka yi targetin din general muhammadu buhari a kaduna kafin ya hau gadon nan dubi yadda aka yi ma sheik dahir usman bauchi dubi yadda aka yi ma sheik saniya ya jingir a yan taya dubi yadda aka yi ma sheik dr ahmad abubakar mahamud zai zo masallaci wace irin musiba muke ciki kai ka ce ba mu da security a kasar nan amma dubi ranar da aka fito zanga zangan nan dubi yadda aka raba sojoji a jihohi da garuruwa ashe duk muna da wa'annan security amma wa'annan bandit din suke kwance a daji suka hana mu sakewa Allah muke roƙo ya mana taimako ya mana jagora